A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakuncin matashin mawaki Sammani AA wanda ya ce hanya ɗaya da yake tunanin isar da sako ga masu sauraron sa bai wuce ta waka ba. Ko me dalili? Gaskiya tunani ne da nazari na gane cewa ta wace hanya ne sako zai iya isa. To sai na ga ta wannan hanyar shine zan iya isar da sakon da nake bukatar isarwa insha Allah ba tare da bata lokaci ba wani irin saƙonni kake isarwa a waƙar kan haka rayuwa ta duniya kuma daga nan dai sai na eh, shiga harka ta isar da saƙo na soyayya da yanayin yadda ake samun akasi tsakanin masoya da kuma idan aka ce eh, eh mai sauraro da wacce waka zai sanka to gaskiya akwai waƙoƙi waɗanda kusan za a iya an sanni da su rera mana muji eh, kamar waƙar 'yar makaranta wacce nake cewa 'yar makaranta wai shin ina za ki zuwa can makaranta ko kuwa yawon rayuwa ki manna bayani don kar ki sama a ɗimuwa. Me yasa kai wannan waƙar? wannan waƙar dai abin ya sa ta gaskiya shine so ina ganin waɗansu ana tura su zuwa kamar makaranta ko 'yan makaranta waɗansu su bar garuwansu don su zo su karatu hmm. to amma ba za su yi karatun ba sai su bige da wani shashanci haka da wani harkoki mabambanta waɗanda ba karatun ba ne ba. Banda wani akwai wata waƙar taka da aka rera mana? Eh akwai wakar gidan marayu. Eh, rera Gida na marayu ba maras tushe ba gida na marayu ba gidan dangi ba ko aka gani ba mai iyaye ne ba me yasa wannan to abin da ya ne wani lokaci na muka je gidan marayu din na gaita tsarin yake to sai na ga suna bol haka mm. sai abin ya bani mamaki na ga yaya su da ba su da iyaye ga baki daya kuma suna wani keɓantaccen waje amma suna ta bol. kuma hankalinsu ya ɓace akan rashin iyaye kawai suna ta suna ta wasansu kuma gashi ba iyaye ba kowa da kuma a cikin gidan su dai wa'yansu kawai da suke yiyansu a cikin gidan yau su ne suke kulawa da su me burinka a harkar waka burina dai a harkar waka shine kawai na ga saƙon da nake son na isar ya shiga duniya kuma mutane suna saurara suna ji wacce matsala kake fuskanta gaskiya dai a halin yanzu dai babu wata matsala da nake fuskanta a cikin harkar sai dai da ike ina kasuwanci kuma ina yin harkar waka shine dai wani zubin ina so na aiwatar da wani abu game da harkar kasuwanci game da harkar waka to amma saboda kasuwanci sai da kule al'amari to al'adar wannan shirin muka yi wa mawaki tsaye mu ce muna baiki ko amshi BOA tasha mai ƙayatarwa nishaɗi shirye-shirye suke yi don ilmantarwa. Ya ƙara da cewa babban abin da ke ci masa tuwo a ƙwarya bai wuce yadda ya haɗa waƙa da harkar kasuwancinsa ba, ta inda wata rana sana'o'in biyu ke cin karo da juna. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.